Yaƙin Trenton ɗan ƙarami ne amma babban yaƙi ne na juyin juya hali na Amurka a safiyar ranar 26 ga watan Disambar 1776 a Trenton, New Jersey. Bayan da Janar George Washington ya ƙetare kogin Delaware a arewacin Trenton a daren wancan lokacin da ya gabata. Washington ya jagoranci babbar rundunar sojin ƙasa da Hessian Auxiliaries da aka yi garkuwa da su a trenton bayan wani ɗan gajeren yaƙi kusan kashi biyu bisa uku na rundunar hessian an kama su tare da asarar da bata dace ba ga amurkawa yaƙin ya ƙara ƙarfafa rugujewar sojojin nahiyar sosai sojojin nahiyar a baya sun sha shan kashi da dama a new york kuma an tilasta musu har suka ja da baya wato a new jersey zuwa pennsylvania morel wani daga cikin sojojin ya samu rauni sosai don kawo ƙarshen kyakkyawar rashin fahimta george washington babban kwamandan sojojin nahiyar ya tsaya wato ya tsara shirin ƙetare kogin delaware a daren disambar 25 zuwa 26 da kewaye sansanin hessians domin kogin yana da kankara da kuma yanayi mai tsanani hayawar ya kasance mai haɗari sosai dakarun biyu sun kasa ƙetare kogin inda suka bar washington da sojoji 2,400 kawai a ƙarƙashin umarninsa a harin sojoji 3,000 ƙasa da yadda aka tsara a wancan lokacin sojojin sun yi tattaki mai nisan mil tara wanda ya daidai da kilomita 14.5 kudu zuwa Trenton. Hazians sun kasance a lokacin suna gadin su suna tunanin sun tsira daga sojojin Amurka kuma ba su da wata ma'aikata ta nesa ko kuma 'yan sintiri a lokacin da suke kusa da wajen. Sojojin Washington sun kama su kuma bayan ɗan gajeren lokacin bayan sun tsaya tsayin daka a kan iyakarsu amma mafi yawan 'yan Hazians sun miƙa wuya daga baya kuma aka kama su tare da tsare su na uku wato tare da tsare su na uku a cikin asun pink creek duk da karancin adadin kayan yaƙi nasarar ta zaburar da masu kishin ƙasa da masu goyon bayan sabuwar kafa amurka bisa kawar musu da shakkun nasarar juyin juya halin da ake ciki a mako guda na wancan lokacin da ya gabata sojojin